Koke-koken wasu ma'aikatan matatar mai ɗin mallakan gwamnati ta Tema Oil Refinery kenan na bukatar da gwamnati ta gaggauta ɗaukan matakan farfado da masana'antar da ta dakatar da taci ɗanyen mai inda suke cewa wannan matsala na ci gaba da yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasar. Bernard Owusu shine shugaban ƙungiyar ma'aikatan. Ya ce, kwararrun ma'aikatan suna ƙaura zuwa mata matatar mai a wasu ƙasashe kamar Afghanistan da Vietnam da Najeriya da dai sauransu. Abin da muke bukata shine duk wani shirye-shiryen da gwamnati ke yi wajen farfado da matatar mai ɗin nan a yi shi da gaggawa domin mu koma bakin aiki. Get for fashion. An shafe shekaru matatar mai ɗaya tilo da ƙasar ki da ita ba ta aiki sakamakon matsalolin da take fama da su da suka hada da rashin samun isasshen kuɗaɗen shiga da ingantattun kayan aiki da matsalan shugabanci da dai sauransu. Mataimakin ministan makamashi ta ƙasa Herbert Krapa ya faɗa wa manema labaru cewa nan zuwa ba da jimawa ba matatar mai ɗin to za ta fara aiki. Ya ce abinda matatar mai ɗinnan ke bukata ita ce a zuba jari kuma a tani din kasar ya fara tantance wani yarjejeniyar da gwamnati za ta kulla da wata kamfani in kuwa an ka kammala to matatar mai ɗin tema oil refinery za ta farfado in ji shi nasarar ita kamfanin mai suna torrentco asset management company muddan an kammala yarjejeniyar za ta ringa tace mai galan miliyan takwas a kowace shekara ko shin wannan mataki da gwamnati ta ɗauka zai iya taimako wajen farfado da matatar mai ɗin kasar Fawaz Abdulganiyu mai sharhi kan harkar makamashi a Ghana. Tun da private company ne shi ya duba ya ensure kamar kudin da na san nan ya debo wani abu ya zo. Petro da yanzu muke sowa waje muke kawo wannan ya rage kudin petro ya zo kasa. Shi ko mai sharhi kan tattalin arziki Dr. Najib Ibn Hassan ya yi na'am da wannan yarjejeniyar inda yake cewa daman abin da ke janyo cikas cikin harkar masana'antar shine siyasa kuma tun da gwamnati ta ɗau mataki to za a samu amfani. Abin da ke cin mutuwa kwarya shine ana sa siyasa cikin tafiyar da wannan kamfani ke sa kuma tafiyar da kamar da gwamnati kamata ya sa cikin wannan kamfani na batun kudi ya funkasa wannan kamfani gwamnati ba zai bai da kudi so shi zai sa wannan kamfani ta da hallaka to hallakan wannan kamfani kuma zai kawo cikas a kasa masu aiki cikin wannan kamfani za a rasa su ko za a kori su in an kori su kuma ka duba cin da gana na fama da batun rashin aiki yanzu kuma gashi wanda kuma zai karu mutane da iyayen da yaransu da matansu za a shiga cikin wani hali ne kakani kai wannan ga in sun karbi zai taimaka. Sharif Abdulsalam mai fafatukan kare hakkokin bil'adama a nan kasar Ghana a bukatar da a yi kokarin kula da kare hakkokin dubban ma'aikata a wannan masana'anta. Gwamnati ya duba kan da za a yi bayan bai samu kuɗi bai samu oil a kasar Ghana ma'aikata kuma wannan ma'aikacin kuma su kuma interest su za a kiyaye. Matatar mai ɗin ta ma oil refinery ita ce matata ɗaya da gane ke dukufa akai wajen tace danyen mai amma kuwa matsalar rashin ingantattun na'urorin aiki da karancin kudaden shiga ya yi sanadin durkushewar kamfanin wannan yarjejeniyar dai za ta iya farfado da ita kana ta sanya ƙasar dogaro da kai wajen tace mai tare da samar da kudaden shiga hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana